فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka. Babban masallacin Juma'a na nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na la'adi wanda yau goma sha biyu ga watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan uku miladiyya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul rahman sura ta hamsin da biyar a jerin wato surorin alƙur'ani daga alfatiha ya zuwa nan zamanmu na jiya mun kammala bayani akan aya ta arba'in yau gashi za mu tashi ayata ta arba'in da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya uraful mujrimuna bi simahum ana sanin masu manya-manyan laifuka da sifofinsu wa yau na wasi wal'afadam sai a kama su ta makwarkwadarsu da kuma ƙafafuwansu sabi ayi ala rabbi kuma ba. da wanne ne daga cikin manya-manyan ubangijin ubangijinku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu Allah sai ke cewa hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun za a ce da su wannan ita ce wutar jahannama wadda masu manyan laifuka suka kasance suna ƙaryatawa yadufuna bainaha wa baina hamimin an suna kaiwa da kawowa tsakaninta da kuma tsakanin tafasasshen ruwa mai tsananin zafi fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al-Imam Abu Sa'ud da kuma wasu daga ciki kamar ina ji Ibn Ashur suke ta ita wannan ayar kamar amsa ce dangane da ayar da ta gabace ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a yau ma'izin لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان a wannan wuni ba'a a tambayar jinsin aljanu ko mutane gane da laifukansu to me yasa ba za a yi tambaya dangane da laifuka ba domin yi uraful mujrimun bisima ana gane masu manya-manyan laifuka da kamanninsu da kuma ainihin sifofinsu nan haka ta yi uraful mujrimuna bi simahum ana sanin masu manyan laifuka da sifofinsu to wanne ne sifofinsu alkur'ani ya yi bayanin sifofin kangararrun bayi wanda suka kafurce ma Allah subhanahu da kuma wanda ya zamo wato ainihin sun butulce ma ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya masu a cikin suratu tsaha Allah subhanahu wata'ala ke cewa yawma yunfaqu fi sur wa nahshurul mujrimina yawma zurqa da za a yi busa a cikin ƙaho kuma sai mu tashi mu tattaro manya-manyan masu laifuka a wannan wunin suna masu jajayen idanuwa ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ranar tashin alkiyama za ka ga wanda suka yi karya suka jingina ma Allah fuskokinsu sun yi baƙiƙirin yau matabi yadda wujuhun wata wadda wujuh fa'amman labi na wadda wujuhun a kafarkun ba da imanikun فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة wannan duka ayoyi ne wanda suke nuna munin fuskokin wanda suka kafirce ma Allah suka yi manya-manyan laifuka a nan sai aka haɗa masu da jajayen idanuwa da baƙaƙen fuskoki kuma baƙi wanda yake lullube da wata ƙura da an gama irin wannan sifa an sani cewa mugun mutum ne wal'iyazu billah mai babban laifi ne kafiri ne wanda yake gararre. to a nan akwai wasu sifofi wanda wa'yansu ayoyi suka ambata wasu kuma hadisai suka ambata su wannan sifofin kafiri tsantsa zai iya sifantuwa da su sannan kuma wani daga cikin gurbin musulmi zai iya sifantuwa da wannan sifofin Allah yana cewa allabi na ya kuluna riba la ya na illa kama ya kumun nabi ya hu shaifanu min almas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل riba. وحل الله البيع وحرم الربا Allah سبحانه وتعالى yake cewa wanda suke cin riba wa ma aktsarahum wa ya kai yawan su a wannan rayuwar nas'alullah salamatu wal afiya abin ce sai ka ga musulmi ya yarje ma kansa da wannan bala'in a rayuwa shi da kansa zai siyo ya biya la'ada domin duk wanda zai ɗauko kuɗi ya ce ya ba da kasuwanci ana juya masa ba maganan cewa an riba ko ba a siriba ba ko wani fix amount da za a ba shi wallahi abin sha ko wata mata da ta kira ni a garin nan kafin wata biyu take ta malam muna wani kasuwanci amma ni a raina sai na ji ban gamsu da wannan kasuwancin ba dubu ɗari ɗari za mu bayar duk sati a ba mutum dubu ashirin a matsayin riba mutum mahaukacin ina ne inda duk dubu ɗari za a ci dubu ashirin an samu mai talauci a yanzu ai da sai a ba yan uwa rancen dubu ɗari ɗari kowa zai ta kasuwanci kila wata biyu uku ya dawo da wannan kuɗi ma'ana ba sama ba ƙasa riba daidai ne to kaga wannan riba ce mutum yake ci akan kuɗin da ya bayar ma'ana yanzu ya bada rancen kaza ana ba shi kuɗin ruwa kuma daga baya a dawo masa da ainihin wannan kuɗin irin wannan hadis wala haraj Allah shi ya san adadin wannan Allah kiyaye to masu cin riba Allah subhanahu wataala ke cewa ranan tashin alkiyama ba sa iya tafiya a miƙe fate za ga cewa suna talayi suna tangaɗe irin wanda yake ainihin ciwon farfadiya ma'ana kaga su ma wannan yi urafu na bisimahu da kaga mutum ya tashi yana tambal tambal gobe alkiyama Allah ya kiyaye ya faɗi ya tashi to wannan ba sai an faɗa maka ba maciyar riba ne a duniya sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisi yana cewa duk mutumin da yake da sama da mace ɗaya mace biyu uku hudu sai zama yana karkata zuwa ga ɗayarsu ko 'yan sunsu uku ne mutum ya zaɓi biyu su ne ‘ya'yan mowa ɗayar ‘yar bora ko kuma uku ne ya zaɓi ɗaya ita ce ‘yar mowa biyun ‘ya'yan bora ko hudu ko abin da ya kama da haka ma'ana ya ware waɗansu su ne ‘yan lelansa wasu kuma sai abin da ba a rasa ba maiki yake na to wannan za su zo kwiɗinsu ɗaya ya jirge gobe alkiyama yanda a duniya suka karkata suka yi rashin adalci za su tashi da wannan sifar suna tafiya a shagide ɗayan ɓangaren yaron yayi su da ka ga wannan ka san azalimi ne wanda baya adalci tsakanin matarsa saboda haka a matsayinka na mai mata biyu uku hudu ka je ka tambayi malamai menene adalci saboda kada ka faɗa a wannan tasko sannan a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wani wato abin nan ma'anar hadisin da kulle gadirin liwa'uhu fi shi ne ma'anar hadisin duk wani mayaudari maha'inci to zai tashi da tuta gobe alkiyama a duburarsa yadda za ka ga zela biri to haka yi ma haka za ka tashi da zela Allah ya kiyaye da hankali an san mutum ha'inci kuma gwargwadon yaudarar da kai da cutar gwargwadon zelolin naka Allah ya kiyaye wama aksarahum mutane nawa ne duk wanda za a bashi amana ya zo ya ci yaudara zamba cikin aminci to zai tashi da tuta zan kaleliya a duburarsa da an gan shi wannan mahaici ne in an ga biyu ha'inci bangare biyu in an ga uku ha'inci bangare bai masallaci yake da dane wallahi gaskiya ne gaskiya ne abin yana faruwa wato shi ya sa Allah ya kira alkiyama yau na sara'ir ranan fallasa ranan tonon asiri Allah ka fitar ce mu shi yasa wallahi ka kiyaye cin amana ka kiyaye ha'inci ka kiyaye burin-burin da kuma ainihin hana. to kaga wannan ukun da na faɗa da mai cin riba da wanda baya adalci tsakanin matansa da kuma wanda zai zama maha'inci mai yaudari a iya samu a cikin arna a iya samu kuma a cikin musulmi to kaga wannan ko ba komai kunyata ce a ce mutane kowa tashi da kyakkyawan yanayi kai kuma ka tashi da yanayin da kowa ya ganka ne mutumin ne Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wataala ke cewa yu'raful mujrimuna simahu ana sanin masu manyan laifuka da kamanninsu da an ga mutum da wannan kamar an san mugun mutum ne ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake cewa to kamar yadda ake gane su masu manyan laifuka to su ma mutanen ƙwarai ana gane su da kyawawan alamomi da kyawawan sifofi kun wasu daga cikin sahabbai suke tambayata ya ma'aikin Allah yanzu idan alkiyama ta tsaya al'ummatai daban-daban na annabawa daban-daban to ya za ka gane al'ummarka a cikin waɗannan al'ummu masu yawa sai ce ku bani labari inda za a ce ɗayanku yana da doki mai farin goshi da fararen ƙafafuwa abinda da wasu ake cewa danda dandabiyar to ba za ka iya gane shi a cikin dawakai bakake hudus ba za ka iya ganewa a ce ga dawakai tas'in da tara baƙaƙe ne wuluk to sannan kuma ga wani da farin goshi da fararen ƙafafuwa daga nesa za ka ce ga dokin kacan maiki alaihi salam ya ce to inna ummati yau yawmal qiyama wurin muhaddalin min asal wudu yace al'ummata za a kiraye su za a tashe su gobe alkiyama suna masu fararen fuskoki da kuma fararen hannuwa da ƙafafuwa domin sofa ne ainihin na alwala wasu malamai suke ta wannan hadisin ya nuna sauran al'ummatai ba lalle ba ne a ce sun yi alwala mana a cikin shari'a su ba shar'anta musu alwala ba mu ne Allah subhanahu wata'ala ya mana gata na ita alwalan kuma mu samu wani tagomashi sakamakonta ko kuma ya zama a su ma sun yi alwala sauran al'ummatai amma ba alwala irin tabu ba kaga duk annaba wanda Allah ya aiko sun zo da wannan rukunan na musulunci tauhidi sallah azumi zakka hajji to amma ba lallai hajji irin tamu ba ba lallai azumi irin namu ba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kaga a nan marmai suka ce tashbihul wato abin nan a saun bi sau ne ba wai kaifiya da kaifiya ba kiran tashbihul fardi bil fardi lal kaifiyata bil kaifiya ana nuna wato farilla da farilla an farlanta ma kowanne ila ta wasu tafi tsawon lokaci wasu takaitaccen lokaci wasu kuma abubuwa su bambanta abin da zai bata azumin ko rashin bata shi almuhim a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yi ƙurafin mujrimuna bi simahum wa yu'khadhu bin nawasi sai a kama su bin nawasi ta hanyar makwarkwadar su makwarkwada shine gashi wato ainihin na goshi mu da yake gashin mu ba tsawo yake ba galibi larabawa su ne suka fi yin wannan za ga cewa sun bar wani gashi mai tsawo a ainihin saman goshinsu to duk lokacin da aka kama wannan gashin to wannan mai gashi an masa kamun kazar kuku ba zai iya kuɓa cewa ba wal aqdam da kuma ainihin su ma'ana wuyan kafa a cikin wato ainihin usulubi na larabci ana cewa akhadha bihi da kuma akhadhahu akhadha bihi ko kuma akhadha bihi yabna umma la ta'khud bi lihiyati nan kuma fa yu'khadhu bin nawasi to kuma akwai ana cewa akhadhu fa akhadnahum khudhu hidrakum khudhuhu faghullu kaga wannan akhadhu ne kai tsaye al-imam abu sa'ud rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yake ta akwai bambanci tsakanin akhadhu da kuma akhadha idan aka ce akhadhu to sai ya zama shi al-ma'khudhu huwa al-maqsud bil akhdhi yusta'malu ko ya ta'adda bi nafsihi idza kana al-ma'khudhu maqsudan bil akhdhi kamar da aka sai khuduhu kaga magana a akan kafiri khuduhu ku kama shi da hidrakum ku shiga taitayinku ku rike saunarku ko kun fa akhadnahum bil azabi sai muka damke su da azaba to wannan idza kana al ma'khudhu maqsudun bil akhdhi in eh, shi wanda aka kama kai tsaye shi ake nufi da kamun to amma idza kana al ma'khudhu shay'an min mulabasatil maqsud bil akhdhi to sai ai ta'addi da bihi in shi abin da aka kama wani abu ne da yake da alaka da abin da ake so a kama to sai a ce akhadha bihi yanzu aka ce kun biyadi kaga al-yadu min mulabasatil maqsud bil akhdhi hannu yana da alaƙa da kai ɗan adam ɗin. ina fata kuna gane bambanci kun ga annabi harun lokacin da annabi musa ya tafi miƙaci to ya bar shi ya kula da banu isra'il cewa lallai su zamo a kan saiti to suka fi ƙarfinsa samiriyu ya masu ɗansa suka zo sun koma suna bautar ɗansa maimakon bautar Allah annabi haruna ya ja masu kunnuwa ya masu gargaɗi suka kiya annabi musa alaihi salam lokacin da yake can Allah sai ki bashi labari cewa to lalle ga abin da mutanenka suka yi bayan ka baro su ga abin da suka ci gaba da yi to lokacin da annabi musa ya dawo to sai ya zo faraja musa ila qaumi ghadban asifan ya zo yana cike da fushi yake cewa ya kaume alam idikum rabbukum adan hasana yanzu ku mutane na Allah bai muku ainihin alƙawari na gaskiya bai yi masu wazi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai sai ya kama kan dan uwansa ya haɗo kansa da gemun sai na jinsa kuma sai yake cewa yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si yace bi lihiyati domin wani bangare ne na jikinsa da yake da alaka da shi ya kama an gane ko to wannan shine ainihin abinda malamai suka bambanta tsakanin akhadahu da kuma ainihin akhadha bihi Allah subhanahu wata'ala yace fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam za a kama su da su da kuma kafafuwar a nan malaman tafsiri sun yi saɓani cewa dukkan masu laifi irin wannan kamun ake masu na farko dai shi wannan kamun kamu ne wanda ba za a iya kucewa ba idan mai ƙarfi ya kama wuyan kafa ka yi rike ram to ba za ka iya kubuciya ba ballanta naka gudu haka nan idan kana da gashi mai yawa a goshi aka kama shi aka yi ram da shi to ba za ka iya kubucewa ba ma'ana an yi musu kamun da ba za su yi kwacewa ba to kenan duk masu laifi haka ake musu wannan kamun a kamo kafar su a hada da makwarkwadar su a haɗe wuri ɗaya a jawo su wasu malamai suka ce wannan shine sifar da ake takumo masu laifi a kama kafansu a haɗe da ainihin makwarkwadarsu a jawo su girri a ƙasa wani iya ya zuwa gidan wuta wasu malamai suka ce a'a ya danganta kowa akwai irin kamun da za a yi masa wani a kamo shi ta kafa za a jawo shi har zuwa cin azaba wani iya wani kuma a kamo makwarkwadarsa a jawo shi ainihin har zuwa cikin azaba ma'ana wannan ayat tana nuna mana saboda yadda za a wulakanta su ba su da daraja ba ma za a bari su taho da kafafuwansu zuwa gidan wuta ba in sun taho da kafafuwansu kamar an mutunta su za a jawo su ainihin akan kafafuwansu wasu akan bayansu akan fuskokinsu kamar yadda ainihin mun karanta a baya Allah ya tsare mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce fa bi ayi ala'i rabbikum tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu to sai ce hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun wannan ita ce wutar jahannama wadda masu manya-manyan laifuka suke karyatawa wannan at-takzib imma bi lisanil hali wa imma bi lisanil maqal ko dai halin mutum ya nuna jahannama ƙarya ce bai yadda ba me zai nuna wannan duk umarnin da Allah zai yi to da shi ake ba ko kuma ya zaɓi wanda ya ga dama dama ko da Allah bai ce ba abin ya masa a rai zai aikata kaga wannan ba don Allah yi ba sannan hannun da Allah ya yi shi ma zai sa kafa ya shure ko dai gaba ɗayansu ko ya shure wa'yansu wanda dama shi abin da bai aikata kaza bai yi masa ba bai kwanta masa a rai ba ba wai don Allah ne ya hana ba to kaga mai irin wannan sifar ya ƙaryata wutar jahannama bilisanil hal halinsa ya ƙaryata ko da bai buɗe baki ya ce ƙarya ba ce domin da ya yarda gaskiya ce ba zai dunga ƙin aikata abin da kin aikata wannan abin zai kai mutum wannan wutar ba sannan ba zai ci gaba da aikata abin da aikata shi zai kai mutum shiga wannan wutar ba kamar yadda nake ba ku misali yanzu a ce mutum ya yi wani shinge ko ya yi wani ainihin lambu ya yi shingace shi sai ya zo ya rubuta an hana shiga wannan shingen ko wannan gonar ko wannan lambun aka rubuta da hausa misali tun da mu hausawa ne aka rubuta da turanci aka rubuta da hausa da ka zo sai da ma ka karanta an hana shiga wannan gonar ka karanta da larabci karanta da turanci ko kuma ma baka furta ba amma ka san turancin ka san larabcin ka san hausar sai da ka karanta kawai sai ka ture kyaurin sai ka fada yanzu ka gaskata wannan sanarwar ko ka gare ta ka karyata, don da ka gaskata ta ba za ka shiga ba to kaga wannan shine ne takzibu bi lisanil hal halin mutum ya nuna bai yadda da wannan sanarwar da aka yi ba bai yadda da wannan umarnin da aka yi ba to ko kuma ma mutum ya karyata da bakinsa cewa wutar ma babu ita babu ita kamar yadda mashirikan shawa suka cika baki suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ina bi adhabin alim ya Allah in wannan qur'anin gaskiya ne kai ka saukar da shi to ka yi mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da wata azaba mai radadi kaga inda sun gamsu azabar za ta zo ba za su yi wannan garadin ba ba za su yi wannan kasar tsafan ba to amma suna ganin ba gaskiya ba ce ba to saboda haka Allah sai ke cewa hazihi malamai suka ce a nan akwai mahazufin muƙaddar Yuƙalu lahum su almujrimuna za a ce hazihi jahannamu allati yukazzibu biha al kun ga ba a ce hazihi jahannamu allati kuntum tukazzibunaha ba sai aka ce zibu bai hal mujirimun don a nuna mana ashe babban laifi da kangara shi zai sa mutum ya karye azabar Allah wallahi akwai wawaye daga cikin mutanenmu wanda za ka ji musulmi ne yana abin da ba daidai ba ka yi masa wa'azi ka ce wani ka ji tsoron Allah laifi ka zaɓe na kai ɗan adam gidan wuta sai sai idan an shigar da ni wutan dan mabudin ya bace la ilaha illallah kai yanzu ko gidan biredi inda ake gasa biredi zaka so a saka ka a kulle dan makullin ya bata zaka so wannan ballata ka san kuma jahannama wani ya ce ai wutar jahannama ko ta ce su yi balbela na san matasan da ban san me ake nufi da balbela ba irin motoci na katako na da irin suroka da sauransu to in cikin ya cika sai ga wasu akan gefen wannan katakon sai a ce sun yi balbela domin balbela ce za ka ta dan hau itace ga tare sun jera sai a ce to ai mota ta cika wasu sun yi balbela to wai ma'ana da wutar za ta cika ma ba masa katsinke to su za su yi balbela dan Allah yanzu wannan abokin magana kake wa bakar magana ko mahallicin ka subhanahu wataala shi ne wanda ya maka wa'azi ba shi ne mai wutar ba Allah wata wata'ala shi ne ya yi wutar to wannan sassaɓa ce kuma wannan magana ta da matuƙar hatsari Allah ya shi to saboda haka Allah sai ke cewa wannan ita ce wutar jahannama wadda masu manya-manyan laifuka suka kasance suna ƙaryatawa saboda haka sai ce fa bi ayi ala rabbikuma da wan na'am yatufuna bainaha wa bain hamimin an Allah yake cewa yatufuna suna kai komo bainaha tsakanin wutar jahannama wa baina hamimin an da kuma tsakanin ruwan zafi mai tsananin kuna wal billah wannan kaifiya ce Allah ya ba da labari ya take ba mu sani ba Allah ce wa in yastaghifu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwudu bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa malaman tafsiri suka ce azaba da kishirwa za ta yi wa ‘yan wuta yawa tsananin kishirwa wadda har wato ka ce makogaro da cikin ciki ya ƙone to za su dinga neman agaji a ba su ruwa a ba su ruwa Allah sai ce wa in yastaghifu idan sun nemi agaji na ruwan sha yughathu bima'in to za a taimaka musu da wani irin ruwa kal muhli yadda kasan narkakkiyar darba yashwil wujuh wanda yake zagwanye fata fuska ya kone ta ma'ana idan sun ɗago su sha kafin ya kai fuska ta zamtare ta fada cikin wani ya zubin da Allah ce bai isa shara tir da wannan abin sha wasa at murtafaka sannan majingina magincira ta yi muni ita ce wutar jahannama azan Allah wa jarana to saboda haka Allah sai ke cewa ya tsufuna suna kai komo bainaha wa bain hamimin an tsakanin wutar nama da kuma ruwan zafi tafasashe mai tsananin zafi wasu malamai suka ce in suka ji kishirwar suka ji kishirwar suka nemi a basu ruwan za ta da su to ga ruwan can za su fita da sauri suna jin ruwa za su samu idan suka je sai su ga bala'in ruwan ya fi da wutar sai su dawo ba za su iya shan wannan ruwan ba azan Allah wa bayan Allah ina faɗa mana wannan abubuwa cewa lallai mu shiga taitayin mu na faɗa mana a kwanaki ba da tsewa a cikin satin nan nake cewa ka je ka gwada yin surafi in ba ka taɓa yin surafi ba don ka san wuta ba abin wasa ba ne ruwa ne za a tafasa kuma wannan fa magani ne ko zazzaɓi ko malaria takalid na iyayenmu malaria ko zazzabi mutum ba shi da lafiya za a je a samo ganyaye sanannu ba sai na ambata su ba a zo a tafasa su ko a ɗauko tukunyar a aji ko a zuba a cikin wata ƙwarya ko wata roba kai mai laluran ka zo ka kifa kanka a rufe ka da wani bargo wannan fa neman lafiya ne amma kai da kanka za ka ji ko da iya wannan shi ne azabar Allah ta isa lafiya kake nema amma da za a danne bargon a da ka daga to za ka ji so ake a kashe ka ko a coke ka ba wutar ba ce ba tsunduma ka aka yi a cikin ruwan ba ne turiri ne na ruwa wanda ma ruwan ya ɗan huce ko da da ‘yan mintuna ne. Ya ba wa Allah a ce wannan shi ne abinda za a dinga ba ina makomarka. Ya kake ji za ka rayu, ballantana a ce wutar tsuranta kuma wallahi kamar yadda muka sha faɗa Allah da kaga yayi tanadin azabobi kala-kala to wallahi shi ya san me halitta dan adam mugu ne mara tausayi in ya samu inda zai nuna rashin tausayi na san a social media kuna ganin abin da waɗansu 'yan ta'adda suke bayan Allah za ka ga irin waɗannan ba wata azaba da Allah zai masu ka sai an zalunce su akwai bayan Allah daga wasu 'yan ta'adda sun kama na sun daiwa sun gani an mayar da hannayensu bayan an ɗaure su an ɗaure idanuwansu an samu irin yalwar jarkan nan ta mai ga wuta an hura sai a saka wannan jarka tana wato abin nan tana ɗiga ana ɗiga masu a gadon bayansu su tashi suna gudu ba san inda suke fadawa ba ido a ɗaure wanda laifi suka yi masu wani in kun kama su kuna neman kuɗi su yanzu ba su ne kuɗin yake hannunsu ba suka ki baku kuma ba waya suka yi suka ce kada a baku ba wani ma za a kama shi Allah kiyaye zai ce duk abin da ya mallaka a kawo ba a kawo ba wani da na gani abin tausayi a satin nan gashi nan ana tsalle ana fadawa akan ruwan cikin a fasa hantarsa a karai rai haƙarƙarinsa ba komai sanda wadda mai tausayi ba zai da kitaki da ita ba da ita ke dukan ɗan adam bai zagi wani ba bai daki wani ba bai ci dukiyar wani ba a'a kan tasa dukiyar ba ake masa wannan yanzu mai wannan zaluncin wata azaba ce Allah zai masa ka tausaye shi tunda shi bai tausaya ma wani ba to tun da kaga Allah ya yi wuta da nauyin azabobi shi ya san kangararrun da ya halitta ka duba abin da ƙasar isra'ila take ma ainihin falasɗinawa na ambata muku a wata munasaba wata mata ce ba musulma ba da ta karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa kullama nawdat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab illa Allah kana azizan hakima Allah subhanahu wata'ala yake cewa wanda suke kafirai Allah zai shigar da su da sannu Allah zai shigar da su wuta duk lokacin da fatan jikin su ta kandare ta bushe to Allah subhanahu wata'ala zai ba zai maida musu sabuwar fata fil domin su da azaba a matsayin ta nan wacce ba musulma ba da ta karanta sai da gaskiya wannan hukuncin ya yi tsauri ba a tausaya ba da ta ga abinda. Eh, yahudawa la'anannun Allah suke cin zalin yara ƙanana da tsofaffi da mata ta ce kai wayannan idan an matsu wannan azaba ba ai laifi ba to kai ka fi Allah sani ai tun da kaga Allah Allah ba shi fi tausayin bayi saboda yadda muke tausayin kanmu dai yadda kake da tausayin kanka Allah ya fi tausayin kanka da kanka to amma kaga Allah yi wannan saboda yasa akwai masu ke sun zukata wanda ba rahama ba tausayi ba jiga ciki Allah kiyaye to saboda ka Allah wata wataala sai yake cewa ya na ha wa bai na hamimin an suna kaiwa da kawowa tsakanin wuta da kuma tsakanin tafasasshen ruwa mai tsananin zafi sai sai fa ayi ala rabbikuma ba, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa nan a cikin tafsiri da ya ce yace yu'rafu al-mujrimuna bisi mahu ana gane masu manyan laifuka da kamanninsu, sai ce ai lujo shi ne baƙin fuskoki wa zurqatul uyun da kuma jajayen idanuwa A fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam sai a kama su ta hanyar makwarkwadarsu da kuma ainihin wato ai kafafuwan su ai tudammu nasiyatu kullin minhum ila ƙadamai wato za a haɗa tsakanin makwarkwaɗa kowanne daga cikinsu ya zuwa ƙafafuwansu min halifin daga baya au ƙuddamin ko a gaba wa yi tsafin na sai a wurwura su a cikin wuta tabi an yi ala rabbi kuma ta tukazziba da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ko kuke karyatawa abi ta tahzir shin da wannan gargadin biyan zajira bihi man arada Allah hin fala wanda ake yi domin wanda Allah yake nufin babban rabo a gare shi ya zama ya tsawatu an bi gairihi ko kuma da waninsa sai ce wa yuqalu li ahlin nar kuma sai a ce ma yan wuta hadhihi jahannamu allati yukaththibu ya mujrimun wannan ita ce wutar jahannama wadda masu manyan laifuka suka kasance suna karyatawa fi duniya a duniya lirtikabihim ma yakatadhu takdhiba biha saboda sun aikata abin da zai hukunta karyatawar ga ita min janibihim ta bangaren su ma'ana manyan ayyukan su suna hukunta dama karyatawar ya tsufu ne sai ya sauna suna kaiwa da kawowa bainaha tsakanin ta wa hamimin shine yace ma'in ha ruwa mai tsananin zafi a yace shadidul harara mai tsananin zafi yusqawnahu za a shayar da su wannan ruwa idan kaga su idan suka nemi agaji min harrin nari daga zafin wuta sai ce wa huwa manqusun yace wannan anin suna ne manqus kasan daga cikin suna akwai wanda za a ce suna makasur akwai manqus yake cewa ka qazin kaga qazin daidai yake da anin wato wanda inda zaka sa alif da lam sai ka ce al'ani kamar da zaka ce alqazi ko ka ce aljani kaga zaka ce janin ka ce ainihin anin ka sai bin! to shine yake ta wannan suna ne wanda yake ainihin manqus fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai sai abi hadha tabir an bi gairihi shin da wannan jan kunnen ko ko ainihin da waninsa kamar yadda muka faɗa a jiya wani zai gaba ambaci ni'ima ba a zahiri amma ana ta da wani manyan ni'imomi kuke karyatawa to kamar yadda muka faɗa a dama kunne a nuna ma lallai ka gyara ko ka gamu da gamanka to wannan babban ni'ima ce kuma ainihin ƙauna ce da soyayya aka yi maka domin ka gyara kada ka je inda gyara ba zai yiwu ba Allah ya datar da mu sai Allah subhanahu wataala ya ce ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مقامها من استبرق ودنا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يا أنبتي القرآن بشيرا ونذيرا القرآن mai yin albishir ne sannan mai jan kunnuwa ne nan Allah subhanahu wata'ala sai ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan ga wanda yaji tsoron tsayawa gaba ga Allah ko ji tsoron matsayin Allah subhanahu wa ta'ala jannatan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi aljannatai guda biyu fami ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa zawata afnan su wannan aljannatai ma'abota fannoni ne na jin daɗi daban-daban ko kuma ma'abota rassa ne na bishiyoyi fami ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa kamar yadda muka sha faɗa zaka ga cewa alqur'ani bai taƙaita a gargadi kadai ba bai taƙaita a bishara kadai ba Allah ya yi mutane kusan kala uku wani sai an haɗa masa biyun duka wani kuma ɗayan ya ishe shi wani bai san ana yi ba sai ya ji ana cewa ku zuhu fagullu sun marjahi masallu sun mafi silisilatin zarwa sabu na an fasluku to lokacin zaga ya wartsake ya san cewa da shi ake magana to wani kuma sai ya ji ana wa liman khafa maqama rabbihi jannatan har sai ga ya gyara zama to wani kuma sai an ambaci wancan an ambaci wancan to kowanne ne dai an yanke maka hanzari in so kake sai an yi bishara an ja kunne an yi dubbe idan jan kunne ne yake motsa ka to an ja kunne idan bishara sai take motsa ka an yi bishara ke nan babu abinda aka rage to Allah subhanahu wata'ala sai ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai aljannatai guda biyu. Na farko, maƙamar rabbihi malamai sun yi mata fassara guda biyu. Maƙamar rabbihi ko izafatu shai'i ilal fa'il ko ilal mafi’uli. Allah subhanahu wata'ala yana cewa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wa amma man tagha wa athara al-haya'a wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa kaga wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa to me ake nufi da maqama rabbihi anan da aka ce wa liman khafa maqama rabbihi wasu suka ce ana nufin wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Allah subhanahu wata'ala ya san cewa zai tsaya gaban Allah ta wannan tsayuwar yana jin tsoronta wannan tsayuwar yana tunota ya san cewa wannan tsayuwar ga marar gaskiya ba za ta yi kyau ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace ɗan adam yana da tsayuwa biyu gaba ga Allah subhanahu wata'ala yace idan ka kyautata dayar to dayar za ta yi ma sauki tsayuwa ta farko shine tsayuwar sallah ya zama kana halarto girman Allah kana halarto jalala Allah da kushu'i da dukkan wato ainihin sifofi da ake buƙatar mai sallah ba sallar da za ta cika da lissafe-lissafe da jaye-jayen abubuwa tune abubuwa wanda dai mun san kanmu da kanmu Allah ka yafe mana to yake cewa duk wanda wannan tsayuwar ta gyaru ta saitu a wajensa ta kyautatu to waccan ta biyun za ta yi kyau ta kyautatu ainihin a su Allah ka saka a ciki wanda kuma ya muna na wannan ta waccan ba lalle bane ta yi masa kyau to sai suka ce maqama rabbihi anan ana nufin tsayawa gaba ga Allah ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin da Allah ya yi jan kunne ga masu tauye mudu masu tauye ma'auni sai ke cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu masu wannan mummunan halin ba sa tunani ba sa zaton cewa su ababen tashi ne ababen tayarwa ne yau mai kumun nasu da rabbil alamin ran da mutane za su tsaya gaba ga Allah subhanahu wata'ala ya inganta a hadisi maiki sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani daga cikin mu fa sai Allah sai ya tattauna shi da shi babu mai tafinta tsakani ba mai targama tsakani wannan sai ta faru gare ka sai ta faru gare ni sai ta faru gare mu baki daya yanzu tsakaninka da Allah bawan Allah a ce akwai wani mutum a rayuwar duniya wanda kana ganin kimarsa da darajarsa kuma aka tsara akwai wata rana da za ka je ku yi gane kai da shi Kun mutumin nan ya san ka kuma ya kyautata maka kuma ya maka alheri kuma ya mutunta ka aka ce to ka san fa wani ya tsara za ka je ku gana rana ka za ka ce eh kuma fa kai kaɗai ne ba kowa ce eh to akwai abubuwan da baya so ka je da su akwai kuma abubuwan da ya fi so ka je da su don Allah in kana da hankali ba ka tambayi me ya kamata na je da shi ba za ka tambayi me ya kamata na je da shi saboda ya kyautata mun ya mutunta ni ya mun dukkan tagomashi ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalak ko fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a raka ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka da ubangijinka mai karanci Allah zai halaka shi ne wanda ya halitta ka ka ba da kuɗi a halaka ka fasawa ka kuma ya daidaita halittarka inda Allah ya ga dama da haika wata halitta ta daban fa'adalat ya saita ka cif ɗan adam mai hankali mai basira mai kyakkyawan diri fi ayi suratin ma sha'a ba. a surar da ya so ya gina ka a bisa wannan sura sura mai tsada laqad khalaqana al na fi a ta taqwim mun halitta ɗan adam a bisa mafi kyawan diri ba wata halitta da Allah mai kyawan diri irin da ɗan adam na sha faɗa mana yanzu ka saba bai riga da yar ciki da hula kai kyau ka sa jallabiya da wando kai kyau ka sa doguwar riga da wando kai kyau ka sa kwat da niktai kai kyau ka sa kaza ka sa kaza kai kyau haka ne ko ba haka bane samu dan bunsuru ka sa masa babban riga da iski ya zama abin dariya za a yi tabi ana dariya samu dan bunsuru ka saka masa jallabiya da wando kai masa rawani ya zama abin dariya kai kuma ka fito kanka ba hula kai kyau ka sa hula kai kyau kai rawani kai kyau sai dan adam shi Allah ya yi wannan nawa ka bada a wajen Allah ya maka wannan abubuwa kyauta fa aka yi maka wannan to shi yanzu wanda ya maka wannan karimcin ba za ka ji kunyar ka je masa dade dade da abin da ya hana ba kai kan ka san baka kyauta ba to saboda haka sai Allah ya ce waliman liman khafa maqama rabbih ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah jannatan yana da aljannatai guda biyu ma'ana ta biyu sai ya zama qiyamul lahi ta'ala bi shu'uni khalqihi Allah yana cewa Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allahu shine shi ne yake tsaye da dukkan abubuwan da muke yi in ba don ya tsaya mana ba ba abin da zai yi zamanka da tashinka kwanciyarka da farkawarka shigarka da fitarka inda Allah bai tsaya maka ba abin da zai yi A afaman huwa ƙa’imun ala kulli nafsin kasa ba. Allah shine alqaimu bi nafsihi kuma Alƙa'imu ala kulli nafsin Allah shi yake tsaye da kansa ba wanda yake tsaya masa ba wanda yake taimaka masa kuma bai buƙatar taimakon kowa to kuma Alƙa'imu alaina Allah kuma shi yake tsaya mana to sai suka ce zai iya yi wa waliman khafa maqama rabbihi ga dukkan wanda yayin shayin wannan tsayawar da Allah yake masa ma'ana ya ji kwarjinin irin wannan karimci da Allah yake masa ya kallo wannan karimci ya kallo wannan girma na Allah to yana da jannata ne jannatai guda biyu to ba yadda muka iya an nuna mana lokaci dai ba tashi a wannan arin Allah kai mu subhanahu ala gobe abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da mun kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din amin amin wannan take cewa tambaya ta ita ce malam mace ce muna zaune gida ɗaya tana zaluntar ‘ya'yana malam tana sa su su bar addini tana turo masu bakin aljanu har addinin tana son su daina mara ina bukatar addu'ar ku don Allah malam to ba mu sanya ta gano ana turo <laughs> bakajen aljanu ganin su ta yi ko ko su suka bata labari don Allah a bar saurin jingina ma ɗan adam abinda ba a da tabbacin wannan abin haka yake bayan Allah wallahi babu sauƙi gaba ga Allah ka jingina ma ɗan adam mummunan abinda bai sifantu da shi ba kuma ka yanke hukunci ba wai ma kana zato ba yanzu ke dai kin faɗi wannan ko kin zaci wannan abinda da za mu baki shawara in akwai yadda za a raba zaman saboda ka sai ki samu wani wurin ku koma don ki samu kyakkyawan yanayin da kike so ƴaƴanki ki ci gaba da yi masu azkar na sunna na yi imani idan kika lizimta masu kika koya masu azkar na safiya da yammaci kwantawa bacci tashi bacci ba wani shedani ko aljani da zai iya cutar da su shedani in dai kai wukar gindi da azkar din da ma'aiki alaihi salam ya koya mana to wallahi zaka tsira insha Allah ta'ala daga shirin su saboda haka ba wai ke kadai ba ina nasiha ga sauran yan uwa a daina dingina wa mutum abinda ba a san wannan abin ya faru ba yana da matukar hatsari a wajen Allah Allah kiyaye wannan kuma yace malam menene hukuncin eh, menene hukuncin masu zaman raƙumi a zaman tahiya to ban san wanne yake nufi zaman raƙumi ba yana nufin a kafe wato ainihin kafa yatsu a zauna akan dunduniyoyi ko ko a buɗe faɗin kafa tafuka a ɗora duwawu a kansu na farkon ya halatta na biyun bai halatta ba a zama tsakanin sujuda guda biyu ko ma zaman tahiya in mutum ya kafe yatsunsa ya zauna akan dunduniyoyi wannan babu laifi yayi amma abin da ba a yi shine a bude tafuka mutum ya dora a akai to wannan ba a yin wannan asalla ina fata a gane wani ce mutum ne azumin kafara ya kama shi a cikin watan ramadan bayan ya kashe wani bisa kuskure shin zai iya haɗa niyya biyu ya yi azumi bayan sallah sai ya ƙarasa sauran kuma zai yi azumin har ranar sallah wato ɗan adam yana san bidin ku saurara ku ne duk azumin da ya zamo cewa na farilla abinda ni na sani ittifaƙin malamai farilla ba ta wakilta farilla abinda malamai suka ce idan azumin nafila biyu ya haɗu kai da zai yi ma a ce ƙila azumi uku dukkan nafila ne suka ce to Allah a ganin da masa iya baka ladar dakin misali ka saba azumin litinin da alhamis to sai ya zama kuma ka zo za ka yi sittu shawwal kuma sai ya zama a cikin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar to sai ka tashi da niyan niyya uku azumi na na sittu shawwal sannan dama ina azumin litinin da alhamis kuma ya dace litinin ku alhamis sannan kuma ina azumin ayyamul bid suka ce to a wannan ana sa Allah zai baka duka wannan ladin da kin gaba daya ko kuma azumin arafa ko ashura ya faɗo litinin ko alhamis da ma kana yi to ana sa in kai wannan ne Allah zai baka kun ga wannan dubba ba farilla bane to amma azumin farilla Allah gafa tabalan ai ba zai yiwu ba farilla ita farilla ce dole ita kadai ce za domin shi azumi suka ce zarfu zaman ne mazubi ne wanda ba ka iya ƙara wani abu a ciki saboda haka yanzu tun da wancan matsala ta faru za ka ci gaba da azubinka na ramadan idan aka kammala ramadan aka yi sallah ba a azumi ranar sallah kamar yadda ka rubuto cewa ko har a yi ranar sallah a yi azumi ba a yin azumi ranar sallah saboda haka in aka yi sallah wani Allah ko da kwana ɗaya da ba wai wajibi ba ne tunda baka somo azumin ka fara ba zaka iya bari bayan sallah da sati ɗaya bayan sallah da sati biyu sai ka somo wannan azumin naka na kafara in ya so in ka soma to kuma babu ajiyewa sai ka kammala tambaya ta biyu sai ce wane ne zai yi sallan kasaro a cikin a cikin wato a cikin su dan makaranta mai bautar ƙasa NYSC ma'aikatan gwamnati da suke zuwa litinin su koma juma'a duk sati sai sai mutum ne ya shigo masallaci sai ya tara an yi sallar isha ana tarawihi kuma raka'a hudu-hudu ake yi ba tare da zama raka'a ta biyu ba shin zai iya bin wannan sallar a matsayin shi yana sallar isha? To, na farko dai abin da ya shafi kasuru, duk abin zan faɗa kun shaji ana maimaitawa. Matsala ta ta lafiya shekaru ɗaruruwa ba wai tun yanzu ba. Mafi yawan malamai sun iyakance kwanakin kasuru, duk da sun yi saɓani kuma akan adadin kwanakin, amma dai sun iyakance. misali malikawa wanda muka fi sabawa da mazhabar sunan shine mazhabar mu cewa daga zuwan ka gari in ka tabbatar za ka yi sallah ashirin to shi ke na ka zama ɗan gari sai ka ci gaba da cika sallah daidai kake da mazaunin gari amma inda za ka je da zimman wata bukatar ka biya sai aka ce sai gobe kila wani mutum ne ka zo gunsa ko wasu kaya ne ka zo sai aka ce ai kayan nan sai gobe ko wani sai gobe gobe ta yi aka ce sai jibi jibi ta yi aka ce sai gata to inda za ka yi shekara a haka za ka yi ta yin kasaro wannan ban san wani sabani na malamai ba kama su hanafawa suna da kauli biyu suka ce in ka san za ka yi sati biyu to da ka je sai ka ci gaba da cika sallah ka zama ɗan gari a wani kauli kwana goma sha biyar amma in abin da za ka yi bai kai wannan kwanakin ba kwana biyar ne goma ne sha uku ne to su a gunsu kana nan a matsayin matafiya za ka fiye yin kasarunka a sallah hudu wacce ake wa kasar a sallah mai raka a hudu ma'ana a zuhurar da na'asu da kuma isha'i to wasu daga cikin malamai sai suka ce in dai kana nan a matsayin matafiya to suna ganin duk kwanakin da za ka yi za ka ci gaba da yin ƙasar domin kai matafiya ne to amma wanda suka yi wannan kuma sun ce to amma fa da sharadi in baka ji kiran sallah ba in ka ji kiran sallah dole ka amsa kiran Allah ka je ka cika sallah da yan gari to ashe ka ga kuma ba bar abin kofa a gudu ba ni ko na san yanzu da wahala inda zaka je ka ce ba ka jin kiran sallah in dai ba kasashen kafirai bane to saboda haka ni abinda nake ba da fatawa muddin dai mutum ya je zo da zai je karatu kaga kana zuwa za ka yi kamar irin saudiya egypt sudan za ka yi ikama ikama shine ainihin izinin zama kuma kana da yancin ka sai mota kana da yancin ka ajiye kuɗi a banki to me bambanta ka da ɗan gari kana ɗan gari ne haka sai ka fi gaba da cika sallar ka Allah ya samu dace a wannan kuma tambayar ta biyu a ah, cewa in ka zo ana tirawihi na raka a hudu ba a zama kai kuma baka isha ba na farko dai mun sani matsalar ta lafiya na bin mai nafila sallah ga mai farilla mun sha bayani cewa hadisai sun nuna halacci na wannan ko dai hadisai a aikace wanda mai kyalin islam ya a salloli na salatu saufi ko kuma ainihin takaririn sa kamar hadisin mu'az bin jabal to nan ba za ka bi su a biyun farko ba sai dai ka bi su a biyu na ƙarshe ta yadda idan aka zauna aka yi tahiya aka sallame kai kuma sai ka tashi sai ka ci kobiyanka wannan yake cewa assalamu alaikum malam in to yake ta assalamu alaikum malam to addu'a yi bayan addu'a sai ce malam ina so a taya ɗan uwana da addu'a Allah ya ba shi lafiya sakamakon ciwon ƙafa, sanadiyar hatsari da ya yi to muna masa addu'a Allah ya yi musu dama Allah ba shi lafiya wannan yake cewa malam kamar yadda ya zo a natse cewa ana maimaita kiran sallah illa dan na kiran sallah in banda gurin hayya ala salah ya falah to malam gurin as-salatu mai bibiya ya zai ce mafi yawa as-salatu khairu minan nawm babu abinda ka ce wannan shi ne mafi rinjayen fatoyin malamai da na karanta Asalatu, salatu khairu minan nan babu abinda ka ce in ya faɗi wannan kai kuma sai kai shiru tambaya da za mu karanta ta ƙarshe a yau malamai ne da hukuncin wanda ya yi sallar tarawihi da sallar tahajjud a rana ɗaya saboda an ce min idan lokacin tahajjud ya zo ana so mutum ya zaɓi ɗaya ko dai sallar tarawi ko sallar tahajjud saboda ba a yin sallar nafila sama da raka a goma a rana ɗaya kai Allah ya cewa ba a sallar nafila fa kace kaga har da rana ke nan. a gurguje kun sha ji wannan ita ma tattaunawa ce tsakanin malamai akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai taba karawa akan raka'a goma sha ɗaya ba a sallolin sanatar filo na dare a cikin Ramadan ko wajen Ramadan riwayin Ibn Abbas ma'aiki alaihi salam bai taba karawa akan raka'a goma sha uku ba to sai aka ce shi Ibn Abbas ya lissafa da raka'a biyu ne na bayan sallar isha shi sa ba bashi sha uku to wannan shi ne aiki tutur na ma'aiki alaihi wasalam to sai wasu malamai suka ce to tun da haka ne wannan ya nuna kada mutum a nazilar dare ya ƙara sama da raka a sha ɗaya ko sha uku to sai mafi yawan malamai suka ce a'a na farko na filfilin ma'aiki alaihi wannan da yake yi marasa yawan wai zai iya irinsu a cikinmu in har za ka yi irin su to shi kenan ka takaita a sha ɗaya kamar yaya in ta duba hadisin bara ne nake je ko jabir ce wata na bi manzon Allah sallar dare hallai nufin wani mummunan abu aka ce mai kai nufi Ya ce to ai alayhi salam da ya kabbara sallah ya karanta fatiha sai ya kamo almakara Ya yi yi, ta ya yi ta yi, ina cewa to kira dai da ya je rabi zai duka sai na ji ya saɓe ta gaba ɗaya to sai nake to da ya gama ta zai duka yana gama sai ya kamo surutun nisa yayi sai yi yayi ta yi to ita ma kila in ya raba zai duka bai duka ba alayhi salam sai sai nace to da ya karasa ta zai duka yana gama ta sai ya dawo ya kamo ali imran sai da ya kai ta ƙarshe yanzu ka duba lissafin suratul baqara a lissafin mutanen Makka da madina aya abin nan abin nan aya ɗari biyu da tamanin da biyar madaniyatun wahabi a tani wa kamsun wata ma nuna aya yawwa to kaga aya ɗari biyu da tamanin da biyar sannan in kazo suratun nisa ita kuma mi'atun wa kamsun wa saba'una ɗari da saba'in da biyar in kazo alimaran mi'ata aya aya ɗari biyu ga ɗari biyu ga ɗari biyu da tamanin da biyar aya ɗari hudu da taman kuma irin ba ayoyin albakara ba irin ayoyin ƙasa ƙasa ba to sannan ga kuma ɗari da saba'in da biyar in ka haɗa min aya da aka yi aƙalla an yi izifi goma har da ɗoriya a tsaiwa ɗaya kai yanzu izo ne za ka iya yi a tsaiwa ɗaya ka gani A shekarar shi shi yake alaihi salam tsawaita sallar yake yi wani ma daga cikin magabata ina jin cikin tabi'ai yake cewa wallahi da yana iya sallar dare sosai yace amma yanzu ya samu rauni ba abin da yake iyawa a tsayuwa ɗaya da ya wuce surar bakara ya samu rauni ba kai yanzu ko ni da ƙarfinmu ya muke yi to almuhim sai su wa'annan malaman suka ce to in za ka iya wannan babu laifi ka sagaita a sha ɗaya suka ce abu na biyu manzo alaihi salam yace salatul layli masna masna yace sallolin dare biyu ne ayi biyu ayi biyu ayi biyu yace in dayan ku ji tsoron fitowar alfijiri to sai ya daya ta take masa ta zama wuciri da yace masana masana bai takaita ba yace iya kaza sannan ayyukan magabata kama daga ainihin tabi'ai da wanda suka biyo su bayan sun nuna cewa ba wai lallai a takaita a sha ɗaya ba domin a lokacin tabi'ai akwai masu yin raka'a ashirin da ɗaya har da ne lokacin umar ɗan aziz ana yin raka'a talatin da shida ban da ne to yanzu in umar ɗan aziz sun yi talatin da shida wani zai zo ya ce abinda suka yi ba daidai ba ne ba wanda zai zo ya ce ba daidai ba ne abinda kawai ba a so ko shari'a ta hana a yi wuce ne biyu idan lokacin tahajjudi ya zo za ga alhamdulillah masallatai za a yi iya ko dai raka'a goma ko sha biyu ba za a yi wuturi ba saboda za a yi tahajjudi sai a rufe da wuturi wannan shi ne amma ba a ce wai kayi laifi in kai sama da raka'a goma sha ɗaya ba ko abin da ya kama da haka Allah ya sa mu dace ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim.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 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين